Babban makasudin taron shi shine faɗakar da mutane hususan matasa game da illar da ke tattare da aikata miyagun ayyuka da ta da hankulan jama'a musamman ta la'akari da yadda Najeriya ke tinkara manyan zaɓukan siyasa. Abubakar Muktar Salisu da ke zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron lakcar daga gidauniyar ta IDN ya yi ƙarin haske. Ƙungiyar bunƙasa addinin Musulunci ta IDN ta yi nazari bisa ga abubuwa marasa daɗi da suke faruwa a cikin al'ummar ta hanyoyi daban-daban a ce mutum musulmi ya yi wanka ya tafi waje mafi girma gare shi an bi shi an kashe a can wanda ba musulmi ba ya shirya ya tafi coci an bi shi an kashe a can sai muka ga haƙƙi ne a kanmu mu ba da gudunmawarmu wajen wayar da kan al'umma wataƙila allah idan ya karɓi wannan aiki namu ya mana gafara ya mana rahama ya kuma arzuta mu da farin ciki da kwanciyar hankali a rayuwarmu. Dr. Tasiu Madibari shi ne ya gabatar da makala akan ma'ana da nau'ikan ta'addanci da kuma abubuwan da ke kawo shi a cikin al'umma. Abu na farko dai wanda yake kawo ta'addanci zalunci. Abu na biyu shi ne watan jahilci. Saboda shi ilimi haske ne, jahilci kuma watan duhu ne. Ah, sannan abu na uku shine yunwa da talauci waɗannan su ne manya-manyan watan dalilai guda uku da suke kawo rashin eh, wannan zaman lafiya a nan najeriya ko a wajen najeriya shi kuwa malam sammani salga tsokaci ya yi wa mahalarta lakcar dangane da tsare-tsaren musulunci na zaman lafiya tare da waɗanda ba musulmi ba akwai tsare-tsare na zama lafiya a musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya samar da wannan na farko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ije Madina kaga yayi kiran Yahudawa an zauna an yi tsari ta yadda manzala sallallahu alaihi wasallama daga cikin musulmi wani ba zai wani abu ko kaka na bakantawa ga kafirai ba su ma kuma yahudawa sun yi alkawari ba za a samu wani abu ko kaka da zai zamanto cewar yayi ga musulmi ba to wannan yarjejeniya da aka zauna shi aka tsara sai ta nasara dole ne zama da cewar ɗa'ifofi guda biyun a haɗu da bangaren mu musulmi da kuma akasin haka idan an haɗu a samar da wani abu wanda wannan abin zai zamanto cewar mu alkhairi ne gare mu ta yadda dama ba yadda zaka samu musulmi wanda zai iya cutar da wani aka san musulmi sai in bai fahimci addini ba don aka zauna tsakanin mu da su aka zauna aka kulle yarjejeniya guda daya amma sharadi zamana cewa duk wanda ya karya wannan yarjejeniya din to akwai wani abu da zai biyo baya bayan haka don an yakan Allah da za a samu maslaha wasu daga cikin waɗanda suka halarci lakcar cewa suke sunana Mustapha Imam Ibrahim mukala da aka gabatar da tarihi da aka ɗauko waɗannan fitintunu sun kara wayar mana da kai akan cewa babu mafita sai mu koma ga Allah subhanahu wata'ala. ta'ala. Um, na Nafisa Hussein Yusuf. An yi gargaɗi alhamdulillah ‘ya'yanmu da yayyanmu da ƙannenmu da suke tasowa da ma na nan gaba da iyayenmu da kowa don Allah a kiyaye akan abubuwan da dukkanin wannan manyan malamai suka yi bayani a kai. Dumbin matasa da magidanta maza da mata ne suka kasance a wurin taron lakcar domin fa'idantuwa da bayanai daga masana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.